Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 30 ga watan Nuwamba. a babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben najeriya ta ce ba za ta soke amfani da na'urar bivas ba saboda tana taimakawa wajen hana mutum kada ƙuri'a fiye da sau ɗaya da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kada ƙuri'a ya kada ƙuri'a to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba domin na'urar ba za ta tantance shi ba yayin da aka yi bukukuwan ranar 'yancin 'yan jarida ta jamhuriyar Nijar a yau wasu na cewa lallai kam yanzu babu wani ɗan jarida a gidan yari amma fa ana nan gidan jiya noman goje tun da yanzu haka tare da aka azama dan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan ta balle shi dan jaridar kuma idan baka biya ba a kaso za ka komawa kamar kowane daren ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatun jama'a ga sabon gwamnan jihar osun akwai mu kuma da labaran wasanni to amma kafin nan ga babban da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe yau laraba hukumomin taliban a kasar afghanistan sun faɗa cewa akalla ɗalibai sha biyar ne suka mutu yayin da wasu ashirin da bakwai suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin samangan shugaban sashen yada labarai da al'adu na lardin imdadullahi mahajir ya tabbatar wa da biyo ya aukuwar wannan harin abdulnafi takur kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a kabul ya ce tashin bam ɗin a babban birnin aibak ya faru ne a lokacin da ɗalibai ke gudanar da sallar la'asar takur ya ce jami'an tsaro da na liƙen asiri na taliban sun isa wurin domin gudanar da bincike da kuma kamo waɗanda suka aikata laifin don gurfanar da su gaban kuliya nan take babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan ƙazamin harin bam ɗin ko da yake ana zargin ƙungiyar is ta lardin hassan ko isis ke wacce reshen ƙungiyar is ce da ke afghanistan Jian zamin wanda ya jagoranci fitar da kasar China daga matsayin saniyar ware bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru goma na bunƙasar haɓaka sosai ya rasu yau laraba yana da shekaru 96. Jian wanda ya shafa shekaru goma yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru sha uku har zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gaɓoɓi a birnin shanhai jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin babban ɗan juyin juya hali da ɗan gwagwarmayar kwaminisanci mutuwar jen ta zo ne bayan da jam'iyyar ta fuskanci zanga-zangar adawa mafi muni cikin gwamman shekaru da suka gabata lokacin da jama'a suka yi kira ga shugaba shi Jinping da ya yi murabus a lokacin zanga-zangar ƙarshen mako da nuna adawa da matakan daƙile kwayar cutar covid da ta sa aka killace miliyoyin mutane a gidajensu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Von ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da rashar ta aikata ta kuma ce rasha da masu faɗa a ji a ƙasar su biya kuɗin da za a kashe don sake gina ukraine daga barnar da sojojin rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye ukraine a watan fabrairun da ya gabata. babbar jami'ar ta eu ta yi magana ne a yayin da ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta neto ke ganawa a kasar romania a ranar karshe ta tarurruka da suka hada da tattauna rikici da kuma taimakawa ukraine shugaban kungiyar tsaro ta neto jan stoltenberg ya faɗa jiya talata cewa wata rana ukraine za ta shiga cikin kawancen sojojin kasashen yammacin duniya domin nuna adawa kai tsaye ga shugaban rasha vladimir putin jam'iyyar kwaminisanci mai mulki ta kasar china ta lashi takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon ƙasa ga ƙasar hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a kasar ƙasar ta china a yammacin jiya talata sun fitar da sanarwar ɗauke da wannan gargaɗi bayan zanga-zanga mafi girma da ƙasar ba ta taɓa gani ba cikin gwamman shekaru inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka ɗauka na kulle don daƙile yaduwar ƙwayar cutar covid-19 duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta an yi amfani da nuna ƙarfi da jami'an tsaron cikin gida suka gudanar don dakile sake barkewar zanga-zangar da ta barke a karshen mako a biranen beijing da shanghai da guangzhou da dai sauransu jami'an tsaro sun gudanar da bincike na katin shaida da duba wayoyin hannu don samun shaidar shiga cikin zanga-zangar wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar pakistan da sanyin safiyar laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu ashirin da hudu mafi yawansu 'yan sanda haramtacciyar kungiyar tahrik e taliban tpp wacce aka fi sani da taliban ta pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Balochistan. Gulam Azbar Mihsar wani babban jami'in 'yan sanda a lardin ya shaida manema labarai cewa wani ɗan ƙunar bakin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda akan hanyar su ta kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. jami'in ya ce wata fashewar ban mai karfi da ta biyo baya ta kifar da motar zuwa wani kwazazzabo da ke gefen hanya tare da lalata wasu motoci guda biyu da ke kusa da wurin tare da raunata wasu fararen hula hudu mihisar ya kara da cewa an gano ragowar dan kunar bakin waken a kusa da wurin da aka aikata laifin. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kai mu Najeriya inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za a yi amfani da na'urar b a zaɓukan da ke tafe kamar yadda aka tsara da kuma dai sauran bayanai duk wadda ƙorafe-ƙorafen da wasu ke yi game da na'urar daga abuja ga shamsiyya hamza ibrahim da rahoton Hukumar zaɓe ta INEC ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa ba za a yi wa tsarin tantance masu wuka da ƙuri'a na bimodal Bivas zangon ƙasa ba saboda an tsare shi kuma ba za a iya kai kutse cikin ta ba kamar yadda Zainab Aminu Abubakar jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta bayyana. wannan na'ura na da matukar tasiri duba da lokaci ya wuce wanda mutane za su mallaki katin zaɓe fiye da ɗaya kuma su zo su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a domin kuwa idan mutum ya zo sai an tantance shi kafin a bashi takardar zaɓe idan aka ɗauki ɗan yatsar ka bai ɗauku ba to sai a ɗauki hoton fuskan ka idan ko ba a tantance ka ba to babu yadda za a yi ka kaɗa ƙuri'a to kin ga kenan babu yadda za a yi a ce mutum ya zo da fiye da katin zaɓe ɗaya kuma ya saka hannun shi akan na'ura da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kaɗa ƙuri'a ya kaɗa ƙuri'a to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba domin na'urar ba za ta tantance shi ba wannan zai taimaka matuka wurin dakile wannan ɗabi'a da aka yi ta yi a baya na arin gizon ƙuri'u ɗin da mutane kuma wa'anda za su ɗauko katin zaɓe wanda ba nasu ba su zo su kuma su ce za su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a. A yayin da wasu 'yan Najeriya ke nuna fargaba a game da tasirin wannan na'ura ta Rivers a yankunan da babu wutar lantarki balle tsarin intanet waɗanda ake amfani da su wajen tafiyar da na'urar kwararre kan sha'anin tsaron yanar gizo ya yi ƙarin bayani kan yadda na'urar ke aiki. Duk abin da aka saka a cikin wannan na'ura na bayanai na zaɓe idan aka shigo inda akwai sabis zai aika da shi. Akwai dama wanda yake bayan an gama zaɓe wannan na'ura za ta aika da sakamakon zaɓe kai tsaye ta hanyar intanet zuwa rumbun ajiya na ita hukumar zaɓe. So wannan gaskiya ba abubuwa ne wanda yake na tashin hankali ba kuma kamar yadda na faɗi ita hukumar zaɓe ta yi gwaje-gwaje daidai gwargwado akan matsalolin da aka samu an kuma shawo kan waɗannan matsalolin kowane irin fasaha da aka kawo a duniya dole akan samu matsala ɗaya ba eh, ko da ɗan dama wasu lokuta kuma in ba a samu waɗannan matsalan ba ma babu yadda za a tabbatar da kan cewa waɗannan abubuwa suna aiki sosai a wani bangare kuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a najeriya dr faruk bibi faruk cewa yayi idan ana sara ana duba bakin gatare saboda ana iya samun tsaiko ko tangarda a yayin amfani da na'urar irin ta bature. Wannan abu da aka samu na ci gaba wanda ba karamin ci gaba bane Bivas to amma wato abu ne na bature wanda koyaushe ci gaba ake na'ura ce wacce yau an yi ta kuma dan adam ne ya yi ta ko ba mamaki gobe za a iya samun wani wanda zai iya wato samun yadda zai ya kassara ta kuma ya biya bukatun da yake so da ita sa haka ba za a iya cewa ai dan ana da shi an fita ba an gama matsala ta ƙare ba sai dai a ce an samu ci gaba a kan da ya ɗara na lokacin da aka yi zaɓi da kati wato da voters card da sauransu duk da shakkun da al'ummar najeriya ke da shi game da tasirin na'urar vivas wajen gudanar da babban zaben shekarar 2023 da ke tafe hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta yi alkawarin tabbatar da kare ƙuri'un 'yan ƙasar tare da ƙari kan cewa zamanin magudin zaɓe ya wuce shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya Najeriya. A gaida Shamsiya yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar yadda aka yi bukukuwan ranar 'yancin 'yan jarida ta kasar wadda aka ware saboda wasu dalilai masu nasaba da hulɗar hukumomi da bangaren jaridar kasar. Daga birnin Yamai ga Sula Barma. Ganin yadda jamhuriyar Nijar ke fuskantar koma baya a rahoton shekara-shekara na kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders ya sa shugaba Muhammadu Isuhu a zamaninsa ya yi na'am da shawarwarin da ke kunshe cikin wani daftarin da aka kira montagne la table a ƙarshen wani taron 'yan jarida da ya gudana a afirka ta kudu mafari kenan hukumomin kula da harkar yaɗa labarai a ƙasar ta nijar da ƙungiyoyin 'yan jarida ke hidimomin tunawa da wannan rana ta haramta kulle ɗan jarida a kurkuku akan aikinsa babban editan jaridar la rue de l'histoire ibrahim musa ya bayyana mana halin da wannan fanni ke ciki a halin yanzu lalle ana iya cewa an yi wannan biki ne a lokacin da babu ɗan jarida ko guda wanda za a cewa yana gidan kaso saboda abin da ya wallafa ko saboda ra'ayin da ya bada amma akwai wata doka wadda ta shahi eh, wallafa labari ko watsa labari bisa ga shafukan sada zumunta na zamani to ita wannan doka ta ran ɗin da aka mata an sauya zancen mujin ya je kaso ne da wata tara sai a ce ana nan gidan jiya noman goje tun da yanzu haka tare da aka azama dan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan ta balle shi dan jaridar kuma idan baka biya ba har yanzu ne kuma a kaso za ka komawa ka biya wannan tarar da ka gaza biya a matsayin kuɗi ka je ka biya ta a matsayin fursuna. yancin aikin 'yan jarida da ke matsayin ma'aunin mizanin demokradiyyar kowace ƙasa wani abu ne da a nan nishar ake yi wa kallon tamkar irin abin da 'yan magana ke cewa rijiya ta ba da ruwa guga doka ya hana in ji sakataren yada labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta maison de la presse suleiman umar bura kun san wani bin takarda eh, daban kukun kuduri daban kuma aikinta daban shi yasa na ce akwai wanda suke yunkurin su kare wannan intin na jira kuma akwai wanda kullum suke fama su gani wannan intin bai tabbata ba kenan gwagwarmaya ce ta yau da gobe da jibi wanda kuma mu a matsayin mu na kungiyoyi shine muke fafutuka don saboda mu ga sai an kare kare hakkin intin faɗin albarkacin baki da intin jarida a ƙasar Nijar. sabanin da ake fuskanta a tsakanin 'yan jarida da wasu jami'ai a yayin tattaro bayanai wata matsala ce da ke yi wa aikin jarida tarnaki lamarin da ke shafar bukatun al'umma saboda haka aka gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu a kan maganar ayyukan faɗakarwa muna kira gare su da su ci gaba da ƙara irin waɗannan tarurruka na waye ma jami'an tsaro kai su bar 'yan jarida su yi aikin su yadda suka zo su ma ga wurin taro su yi aiki wanda suka zo kwaje su yi aiki su ma 'yan jarida haka suka zo kwaje su yi aiki a bana ma'aikatar ministan watsa labarai da gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta maison de la presse sun shirya wa matasan 'yan jarida gasa da a gefe wata muhawar da ta mai da hankali a game da nauyin da ya rataya a wuyan 'yan jarida wajen an karar da hukumomi bukatun da jama'ar ƙasa ke fatan ganin an biya musu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma, kada a manta wannan shirin na zawa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. A ranar Lahadin da ta gabata ne aka rantsar da Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin sabon gwamnan jihar Osun. Wasu mazauna jihar ta Osun sun bayyana fatansu da bukatunsu ga sabon gwamnan na jihar Osun. Farko ga Malam Jafar Wanzam mazauni garin Ile Ife a jihar ta Osun. Allah zama lafiya. Kuma zama lafiya ya sa shi daure a sa tsaro a jihar. Saboda abin da ba mu ba tsaro ba magana. Bayan tsaro kuma me kuke so wannan gwamna na jihar Osun ya yi muku? Abin da kuke so ya yi muna yi muna ayyuka da ke har aiki wanda akwai yaran mu wanda sun makaranta babu aiki kuma kafa fata Kamar a ce irin wutar lantarki ruwan sha da hanyoyi ba su damun ku a nan jihar Osun. Wallahi muna da matsalar wuta da ruwa kwarai da gaske wallahi. Muna son inda kama da ruwa da wuta. daga kaga akwai wuta ga akwai haske masana'antu za su zasu su aiki. Sunana Aji Gado ne wannan mun jihar Osun. To a nan jihar Osun kuna da sabon gwamna me kuke tunani? tunanin cewa za ku samu ga wannan sabuwar gwamnati? Ina fatan samu ci gaba ga wannan sabuwar gwamnati. Kamar wani irin ci gaba? Ayyukan samar da aikin ga matasa da sauran al'umma na jiha ci gaba da sauran masana'antu sauran abubuwa. Muna fatan wata samun haka ga wannan sabuwar gwamnati. A yankin da kake a nan jihar Osun kuna da cikakken tsaro? A nan ba cikin babban birnin da muke muna da gaskiya cikakken tsaro a nan cikin babban birnin jiha. To yaya batun hanyoyi? Hanyoyi sai dai can guda-guda gaskiya waɗanda ba su da gyara. To idan aka koma sashen makaranta kuna da makarantu na firamare da sakandare? To eh, waɗannan akwai su gaskiya saboda waɗansu tsohon wancan gwamna gaskiya ya gyara su sosai. Sun yi aiki da sauran wasu abubuwa. Kuma akwai kayan aiki cikin makarantu? Ah, akwai kayan aiki. To me za ka ce game da wutar lantarki? To wutar lantarki ita lalle ba kamar canja ba yadda aka saba da ita. Akwai ɗan ƙarancin canji. Muna son a yanzu ta koma yadda take canja. To kiwon lafiya lafiya fa. Kusan shi ma dai muna sa yan ganta. Sunana Muhammad Bashir aka fi sani da Imam Bashir daga Sabo Oshogo jihar Osun. To yanzu menene bukatar ku ga wannan sabuwar gwamnati ta jihar Osun? Bukatar mu gare shi na farko dai fatan alkhairi. Duk wanda Allah ya shugabata da kai a kai addinin musulunci ya mana renon mai masa fatan alkhairi da fatan kirki. Tunda idan gwamnatinsa ta durkufe zai shafi mu mazauna da kuma 'yan gari. Saboda haka muna masa fatan alkhairi. Sannan kuma muna taya shi murna da kuma cewa ya yi kokari inda akwai gaba ta sha ruwa kashi ma sha ruwa domin wancan gonan ya ga abin da ya sanadiyar da abin da ya ka da shi sannan mu yan arewa ba mu ji daɗin mulkinsa ba na farko ma ya nuna mana wariya da bambanci bai so yi da mu ba sai da mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya zo ya sa baki sannan ya haɗa shi da sarakuna hausa tsawon shekaru hudu da yi sai ya zaɓe ya saura kwana hudu sannan ya gane ya gana da sarakuna hausa wannan da muna ɗauka cewa alama ce na kyama ko kuma kabilanci saboda haka muna fata shi wannan sabon gona ba zai haka ba zai tafiyar da duk yan jihar da baki da ainihin yan gari zai tafi da su baki daya a mu na yan najeriya da muke da yanci mu zauna kuma mai kasuwanci a kowane gari kowace jiha a faɗin ƙasar najeriya idan aka koma fannin aiki me kuke son ya muku yawa abin da muke so ya mana shine na farko dai ya gyara ƙasa sannan a samu tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma kowa ya samu yanci da walwala na gudanar da harkokinsa na kasuwanci da sana'o'i muna da yara da kanne waɗanda sun yi karatu sun fita jami'a wasu ma suna da digiri biyu waɗanda sun cancanci a ɗauke su aikin gwamnati a matakin ƙananan hukumomi da kuma matakin jiha muna fata zai haɗa mu da ainihin asalin 'yan gari yadda ake ba su aiki mu ma mu samu wannan 'yancin na ba su aiki kuma ya yi mu'amala da mu ya riƙe mu hannu biyu kamar yadda ya riƙe ainihin 'yan asalin ƙasa kasar da hannu biyu sannan ina so ya tabbatar ma duniya cewa yan arewa mazauna jihar oshun suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tara ma ko kuma neman hanyar kuɗin shiga ga asusun jiha ta jihar oshun domin muna da yanka masu kawo kasuwanci da abinci daga arewa sannan kuma akwai masu siyayya daga nan wanda abin da suka siya gwamnati na amfana kama daga masu harkar katako harkar goro masu kuma haƙar ma'adinai da sauransu sannan daga arewacin ƙasar nan ana shigo da abinci wanda shi ma gwamnati na amfana ta karɓar haraki tun daga matakin ƙananan hukumomi zuwa ga mataki na jiha akwai ɗan wake akwai masu kawo masara akwai masu kawo dawa akwai masu kawo alkama doya albasa kayan miya da sauransu wani ɗan gaban goshin gwamnan cewa ya yi sunana alhaji sani gntp sarkin yakin sabo ille ita oshun state da matsalolin da ke damar da oshun bai wuce da rashin aikin yi ba da tsadar rayuwa da rashin hanyoyi da sauransu kuma in insha Allah wannan gwamnan zai yi bakin kokarin sai abin da ya cancanta wani tabbaci za ku wa jama'ar jihar Osun da suke da waɗannan bukatu cewa za ku cika musu alƙawuran nan insha Allah muna barin al'amarin wurin Allah Allah shi ke cika ma bawa wurin sa amma in Allah da za mu bakin kokarin mu saboda su waɗannan bayan Allah masu arziki ne za su yi amfani da arzikinsu su da kuɗin su su yi jihar Osun aiki jama'a da dama da ni tattauna da su sun yi korafi akan rashin ruwan sha hanyoyi asibitoci da makarantu makarantu. Sha Allah za mu soma ta bangaren ilimi da magani da hanyoyi da kuma ruwan sha. Shiko ko Farfesa Yahaya Tanko Baba na tsangayar siyasa a Jami'ar Sokoto ya shawarci gwamna Ademola Adeleke a game da inda ya kamata ya fara mulkin nasa. Farko dai zamu cewa abin da ya kamata ya fara shine tunanin ya za a yi ya haɗa uh, mutanen da su yi aiki tare da shi wato 'yan majalisar shi nazartarwa shine babban muhimmin abin da ke gaban shi yanzu idan yana da abin da ake cin ma jadawalin da zai na kudurin da zai aiwatar na ayyuka da suka shafi shi wannan mukami da aka bashi ko kuma wani kundi wanda shi ne ya amfani da shi wajen cimma manufofi da kudurorin da ya alkawari lokacin yakin neman zaɓe to abin da ya rage mishi shi ne wainar mutane ne zai samu ya haɗa a cikin yan majalisar kashi wanda za su taimaka mishi wajen aiwatar da wani kudurorin idan kuma bai da wannan shiryayyen kuduri to abin da ke gaban shi na gwamnati shi ne muhimmi kamar da wannan kuduri sannan kuma fitar da hanyoyin da za a aiwatar da wannan kuduri matakin jihohi na mulki su ne mataki na biyu mafi muhimmanci muhimmanci ga rayuwar al'umma ganin cewa ƙananan hukumomi tasirin su ga al'umma ya dokushe ganin yadda 'yancin su kuma saman musu da kudaden aiki ya ta'allaka ne da amincewar ita gwamnatoci na matakin jihohi saboda haka duk abin da ya shafi rayuwar al'umma da kuma inganta wannan rayuwar al'umma na fannoni daban-daban za mu iya cewa yana da alaka ne da gwamnatin jiha saboda gwamnan oshun karo na biyu kenan yana yunkurin zama gwamna na wannan jiha abin da muke da daga gare shi shine yana da wannan kundi da kudurin da ya yake da shi wanda zai aiwatar wajen ganin cewa ya inganta rayuwar mutanen wannan jiha sannan akwai sasantawa da shi ma yana da muhimmanci kwarai tsakanin al'ummar jihar Oshun ganin cewa yanzu an karbi mulki daga jam'iyyar da ta dade tana mulki a wannan jiha zuwa jam'iyyar adawa ta PDP to akwai bukatar ya da cewa mulki irin wannan na adawa ba mulki bane na tursasawa ba mulki bane na kuma fatali da wani bangare na wannan jiha domin shi sasantawa yana da muhimmanci kwarai domin a samu goyon bayan al'umma wannan jiha wajen aiwatar da manufofin da yake da shi a wannan jiha Farfesa, to idan aka koma ta wajen ayyuka ko kuma yi wa jama'a ayyuka, ina ya kamata ya fara a halin yanzu? Za mu iya cewa kowace al'umma tana da nata irin kishirwa. Matsaloli da suka shafi na rayuwar al'umma sun bambanta tsakanin wannan jiha zuwa wannan jiha. Yanzu idan kai magana a matsalolin tsaro, za mu cewa jihar Osun ba ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsanancin rashin ko taɓarɓarewar tsaro. In ka kwatanta su da jihohin arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa maso gabacin Najeriya. Amma akwai abubuwa da suka ƙunshi suka shafi ilimi, wanda suka shafi lafiya, wanda suka suka shafi talauci wanda suka shafi hanyoyi wanda suka shafi aikin gona wanda suka shafi al'amura wanda za mu iya cewa gama gari ne. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaishe ka yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. chelsea khalil kulbali ya kai senegal zagayen kwab daya a gasar cin kofin duniya da ake yanzu haka kacar bayan ci biyu da daya a wasa na uku a rukunin farko da sun kakara jiya talata da kwalaye uku da an kazira a raga masu takalli da kasar Ingila ne sun kaci su a fafata wadda aka ya filin wasa na khalifa international senegal ce ta fara jefa kwallo a raga a bugun fanarati wato bugun daga kai sai gola ta kafara Ismail Sal mai takalida a Watford daga baya Moses Christina ya farke wa Ecuador Senegal ta ci kwallayen ta biyu ta hannun Kulubale. Haka ya ba kasar mai rike da kofin Afirka damar kaiwa zagayen kwaf daya tun farko Ecuador ta bukaci maki daya rakin domin ta kai zagayen gaba amma ta kasa samun canzara da take nema don ta tsallake. Wasu gidajen jaridun kasar Ingila sun ɗi mai ta ainihin game da irin gwanin ta da shahararren dan wasan Ghana Muhammad Kudus inda ɗaya a cikin su ke faɗan har ma ya fere Cristiano Ronaldo ɗaukan ido. Wannan ya iso ne lokacin da matashin dan wasan ya yi wa duniya ba zata ranar Litinin yayin da ya zura kwallo biyu wa Blasters ta doke South Korea tare da tabbatar da tsammanin tsallakewa zuwa zagaye na gaba a gasar mai shekaru 22 da ke yi wa Ajax Amsterdam wasa shine aka zaba dan wasan da ya bi duk saura a wannan karawar da ta ja hankalin duniya zuwa shahararren dan wasan na Ghana. Wata babban jarida a kasar Ingila ta zaɓi dan wasan a matsayin dan wasan da za a ce wa son kowa kin wanda ya rasa a gasar ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Jaridar ta kasar Ingila mai suna Mero ta zaɓi 'yan wasa takwas da manyan club club Premier League Ingila za su yi zawacin su bayan gasar. Jaridar ta ce a baya-bayan Cristiano Ronaldo mana a kasuwa amma akwai tarin 'yan wasa masu kalli in ji mero tana nufin muhammad kudu mai tsaron ragan kasar kamaru andrews onana ya bar sansanin kasar bayan da hukumar kwallon kafar kasar kamaru ta dakatar da shi wata majiya na 'yan wasan ta da cewar onana ya bar otel zuwa filin saukan jiragen sama da dare domin komawa kamaru hukumar kwallon na kamaru ta dakatar da shi ne bayan rashin jituwa da mai horar da kungiyar rigobert song bayan da mai tsaron gidan ya ce kada ma a saka shi wasa na biyu. jakariyar kasar Amurka a Ghana Virginia Palmer ta jinjina wa House of Oak dangane da wani shirin kawance da wani kulabin legin kasar ta Amurka FC Cincinnati kulabin din na Ghana na a cikin wani shirin kawance ne da FC Cincinnati da kulabin din Bundesliga TSG Hoffenheim kungiyoyin guda uku na musanyen ra'ayoyi da zai taimaka musu su farfado da kungiyoyinsu zuwa wani matsayi na gaba a kwallon kafa wata tawaga a bisa shugabancin chairman din house of oak tugbiafed da vincent Te. ta kai wa jakadiyar tare da fc cincinnati da ɗayan masu mallakan club jeff bedin da shi ma ya iso kasar akan ziyara madan fama ta yaba wa kungiyoyin game da kawancinsu abin da ta ce zai kawo ci gaba wurin samar da kwararrun 'yan wasa ta yi alkawarin goyon bayar da ta ta ga damuwa ga kawancin kungiyoyin wasannin. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Rajwanan Lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ritwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Yau Laraba hukumomin Taliban a ƙasar Afghanistan sun faɗa cewa akalla ɗalibai sha biyar ne suka mutu yayin da wasu ashirin da bakwai suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin samangan shugaban sashen yada labarai da al'adu na lardin imdadullahi mahajir ya tabbatar wa da biyo ya aukuwar wannan harin jiyan zamin wanda ya jagoranci fitar da kasar china daga matsayin saniyar ware bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a dandalin Tinamim a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru goma na bunƙasar haɓaka sosai ya rasu yau laraba yana da shekaru 96. Jen wanda ya shafa shekaru goma yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru sha uku har zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gabobi a birnin shanhai. shugabar hukumar tarayyar turai ursula von ta yi kira yau laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da rasha ke aikatawa a ukraine bandalin ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da rashar ta aikata. To masu sauraron mu da haka muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lear Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.